Duk abin da muke yi a game da abincin jarirai da yara gaskiya muna ba da shawarar barin amfani da bibiran kwata-kwata. A ƙauyuka magana ce da aka gane, a birane ma an hana shi. To wai me yasa kuke ba da shawarar kar a baiwa jarirai da ma yara bibiran? Le biberon ne peut pas être utilisé dans... Misali, amfani da biberon cikin gida da addakwai mutane da yawa bai kamata ba, tunda kowa na iya taba shi. Wani bi kana ganin manyan yaran ma suna ɗaukan biberon suna sawa a baki. Biberon wata hanya ce da ake iya ɗaukan ƙwayoyin cuta da ita. Mun san da ba a amfani da shi yadda ya kamata. Shi yasa ake son a daina amfani da biberon kwata-kwata, tunda yanzu muna da kayayyaki masu sauƙin aiki da za su ba wa uwa damar ci da ɗanta da kuma kare lafiyar jikinsa. To, waɗanne irin kayayyaki ne za a iya amfani da su maimakon biberonkin? Ana iya amfani da cokali ko moɗa. In jariri ne da bai daɗe ba aka haife shi, a yi amfani da cokali. Yanzu kuma gaba zuwa gaba, yaron na girma sai a yi amfani da moda. To a cikin gwagwarmayar da kuke yi, ko kuna ƙoƙarin ganin hukuma ta hana a kawo biberon gaba ɗaya? Euh, Kun san ƙasar Nijar Tun da ta inganta amfani da biberon da kuma madarar da ke matsayin nonon uwa kuma dukkan wa'annan madaran garin yanzu haka a ofishin ministan kiwon lafiya muna da dokar inganta amfani da su da ma saida su tunda madarai ne da ba a so a saida su yadda aka ga dama Tomi ake nufi da ita madarar wadda take a matsayin nonon uwa Cikin madaran da ke matsayin nonon uwa muna da madarar gari duk abin da ake yin amfani da shi na cimakar yaro ruwan kwalba da ma biberon da kayayyakin. Kenan muna da wannan dokar da ke kan hanya da ke magana kan dokar kasuwancin madaran nan. Kuma a cikin wannan dokar akwai hanin amfani da bibiron akwai rashin amincewar gwamnati ga saida madaran yadda aka ga dama. Sai an bi tsari wanda ya sa amfani da shi ma sai an bi tsari.